yanzu ga wasu matasa nan su ma sun doso mu su ma dauke da kwalaye da waƙoƙi da suke ta yi su ma tawaga farko ta wuce ga wata tawaga nan ta biyu ita ma ta to tana nuna adawa da wannan da wannan hali da ake ciki na yunwa a wannan ƙasa tamu Najeriya sai dai mai addu'a kawai subhanahu Allah subhanahu wataala ya kama karshen wannan rayuwa da ake yi ta kunci da yunwa a kasar mu ta Najeriya baki daya so su kuma shugabannin mu da suka ake ganin su suka samu a cikin wannan yanayi muna addu'a Allah subhanahu wataala ya sa koken mu ya je gare su a samu sauki na wannan al'amari da ake fama da shi a kasar mu Najeriya baki daya da sanan suna tawowa su ma suna ta wake-wake ah, da kiraye-kiraye ga gwamnatin tarayya Kan da sauko da kayan abinci da subsidy sannan kuma da bude buda da suke ta kira kiraye a yi da sauran abubuwan da ba a rasa ba wanda su al'umma su suke fata a yi musu dai a halin yanzu ina roƙon allah su wa wata ara sa sabuwar da wannan kote na al'umma da suke gudana da yake gudana suna tauwa suna ta kiraye kiraye kan gwamnati karɓi kokensu ne tsaye nan daga nan jihar kano nan suna fara suna cewa su ɗanci suke so eh, suna cewa yanci suke so a basu yanci eh, wannan zanga-zanga da talama na ce gashi dai suna ta gudanar da ita halin yau

kullum fatan mu dai Allah sa wannan abu da ake yi ya kawo ƙarshen wannan hali da ake ciki addu'a da muke ta yi wa ƙasar mu kenan Allah ya sa wannan shine ƙarshen wahalar da ake ciki ta wannan matsin rayuwa eh, abin da ake ta fama da shi dai a wannan ƙasa so muke Allah ya kawo ƙarshen shi sanadiyar wannan zanga-zanga Allah ya tabbatar da alkhairi eh, Allah ya tabbatar mana da alkhairi a ƙasar mu baki daya duk wanda suke gudanar da wannan zanga-zanga da Allah ya kasance su ne cikin tsari ya ba da alkhairi da kone-kone a yi ta lafiya a gama lafiya Eh, a daga nan zuwa gidan gwamna shi kuma gwamna ya je saboda shugaban kasa wajen al'umma abinda suke so suke bukata a yi musu allah sa a wani lafiya eh, Idan dai matasa sun fito sun ba da goyon baya akan wannan al'amari eh, Allah ya kyauta yara kananu ga sanan su ma sun fito saboda sun san halin da ake ciki su ma za a kasar ta Najeriya na yunwa tunda suna ganin iyayensu inda suna ci so uku a rana yanzu sai dai mutum ya ci so daya ko so biyu in wanda ya ci so biyu a rana yanzu gaskiya sai dai da jinjina masa eh, yara kanana sun san halin da ake ciki yanzu saboda matsi da ake fama da shi na wannan rayuwar da ake ciki mu dai har kullum fatan mu Allah subhanahu wataala ya kawo mana mafita ya kawo karshen wannan al'amari Allah ya sa wannan al'amari ya zo karshe a samu sassauci là sự tôi mới đầu sun samu wani bawan Allah sun sa mai ganye a waya matasan su suke ɗinko ganye da kansu suna mika tsofaffi da tijai suna cewa sa ganye a cikin mashinan su sun nuna su ma suna adawa da wannan gwamnati kuma ga yana mutane dai suna nuna hakan wadalla wanda aka bashi yana tsayawa yana ansa yana tafiya cikin tsari da nutsuwa eh, ga wasu nan sun shuju su wasu kusa gudanar da gudanar da su sun shuju su eh, zanga-zanga dai gaskiya ana ta lafiya fatan mu kuma Allah ta dore a hakan lafiya a ga lafiya a gama lafiya sun muka cikin wannan zanga-zanga da ake gudanarwa tun da dai zanga-zangar ta lumana ce Yauwa. mutane suna suna karɓar ganye wanda bai da ganye yana sa ganye cikin raha da mutunci da mutuntawa ake ta yin wannan zanga-zanga ba wani tashin hankali babu komai fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala sa wannan zanga-zanga ta dore a haka Allah sa ta dore a haka wanda ake kula da ita yanzu babu tashin hankali babu komai to muna fatan ta dore in zan iya hangowa ga wasu gungun matasa can suwa sun kara tahowa suwa kashi na uku kenan wanda suwa suka taho yanzu a halin yanzu suke gudanar da wannan zanga zanga ta su talibana suwa ga sun tafi cikin tsari ga can sun taho ga ta gudanar da zanga zanga cikin tsari. dan wasu motoci ne guda biyu ga nan dauke da kayan abinci suka faka a gefen titi kusa da police station sakamakon suna tsoron kada yan zanga-zanga su far musu eh, to hakan ma da suka daidai ne gaskiya saboda na ji an ce a akwai wasu yankuna da aka samu irin wannan matsalar an je an fafasa wasu shaguna wanda kuma ba haka muke fata wannan zanga-zanga da tabi muna fata da ta yi lafiya a gama lafiya eh, abin da muke fata kenan a yi lafiya a gama lafiya ba wa fatan mu tashin hankali a cikin wannan zanga-zanga da ake gudanarwa a halin yanzu fata mu da burin mu a yi ta lafiya a gama lafiya. Eh.